Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a yau ya sauka jihar Osun inda zai yi ziyara ta yini ɗaya. Akan haka ya sani tuntuɓi wani hadimin gwamnatin jihar Osun. To sunana Muhammad Bashir Hussein SA na gwamna game da abin da ya shafi baki mazauna jihar Oshun da yan arewa. Haji Bashir me ya kawo shugaban kasa Buhari a jihar Oshun a yau? Abin da ya kawo shugaban kasa jihar Oshun a wannan rana ta Alhamis daya ga wata eh, Septamba ta shekara dubu biyu da goma sha shida domin ya taya ko dai ya taya mu murnar kafa Oshun na shekara ashirin da biyar wanda tsohon shugaban kasa a ah, Badamasu Babangida ya yi na kuma ya bude wasu ayyuka da mai girma gona abdurrab arugushala ya yi kamar makarantu waɗanda ginin su da kuma tsarin su babu irin su a nan najeriya wannan shine abin da ya kawo shi a yau waɗanne irin makarantu ne makarantu allo ne koko na boko to makarantu babu wanne akwai nomadic irin wanda ake ce na na boko da kuma islamiyya wanda aka gina wa fulani makiyaya kenan sannan ko kuma makarantu bo na boko tsantsa tsarin gini mai matakin akwai na sakandare akwai matakin firamare waɗanda aka yi aka gina bayan waɗannan makarantu mi kuma shi shugaban ƙasa zai a nan birnin oshogo na jihar osun shi ne ya sadu da al'ummar jihar osun da gwamnati baki ɗaya a gaisa da kuma nuna godiyarsa a bisa jajircewa da mutanen osun suka yi musamman wajen zaben shi mai girma shugaban ƙasa ah, muhammadu buhari da suka yi yi a lokacin zaɓen shugaban kasa shekarar ta gabata. Me yasa sai yanzu ne shugaban kasa zai zo ya yi godiya bayan har an shekara guda da kammala zaɓe? Eh to san irin wannan zuwa ba wai irin zuwa godiya kawai zai yi ba ya kamata a ce ya zo da wasu dalilai da kuma tushe ba kawai ya zo da ziyara kawai ba da kuma cewa in kai in kai yi da ayyukan shugaban kasa ayyukansa sun fi karfin a ce kawai ziyara zai in ya ce ziyara zai dinga yi to mun laushe zai zo zauna ofis kuma akwai jihohi da dama da suka zaɓe shi to amma da yake ga abubuwa guda biyu ya ce ya zo ya jefi tsuntsu uku da dutse ɗaya na farko dai ya zo ya taya mu murna na cika shekara ashirin da biyar da kafa jihar Oshun na biyu kuma ya buɗe ayyukan da gwamnati yi sannan na uku kuma ya sadar da zumunci da ke tsakanin jihar Oshun da shi shugaban ƙasa da kuma Najeriya baki ɗaya. To wannan ziyara ta kwanaki nawa ce ko ko ta yini nawa? Wannan ziyara ta yini ce saboda ayyukan shugaban ƙasa suna da yawa da zai zo ya ce zai zauna a jihar Oshun na tsawon lokuta. Wato ana sa ran yau kenan shi koma birnin Abuja yau Alhamis ɗin nan. Muna sa ran zai koma yau zuwa Mareci in Allah ya yarda. Cikin waɗanda zai gana da su akwai sarakunan gargajiya da kamar masana? Daga ciki akwai sarakunan gargajiya fara daga mai girma sarkin garin Oshogo da kuma mai girma sarkin garin Ilaibe da kuma sauran sarakuna waɗanda su kuma zai dan su ne jimilla saboda babu isassan lokacin da zai ce zai bi kowanne a sa ya gaisa da shi. To bayan birnin Oshogo ko zai ziyarci wasu birane? Ko da zai ziyarci wasu birane bai wuce garin Ilaibe ba. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.